فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين التاسعة كمبرنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتاب توحيد باب من حقق التوحيد دخل الجنة ati kabundinga gelli masalanunga fadilatu hadhihi l umma ke ummato fo sangontaxunga kenni nga faren ummato sallallahu alaihi wasallam walakin ummatonni hilloa ummatu dawa ado ummatu lijaba ummatu dawa gelli farin ñakke ko tambe ko ga ken no gonde nan daga wara ma duna gille na ten ko man ten no ummatu dawa aslamin da kafirin da munafiqin da ho wakun ken no ummatu dawa mana faran ummaton nyanu kun ga kan ne giri kata maniya islama hu aga adabe ko giri duna dillenji kamo ku lido hon jamane warna me kamon cikina kamo lido hon jamane ani sasa nta nta seda jamane haka be gan du hutu no adu hutuno nan sunnanti kunga nyana duran jamane nga walakin kamo kuili do hon no gondi a jamane tano nga nan islam a gumma kinye no ya wa hakada islami ni miliar musiki wonnen kawa kamma maduna no gondi anani kebe kontenten an gomenentunum maga nanti islami nyan kebe gi al kabai. awa milar ni ka baka duna nogon sasa fo a kamma amma keɓe ga kamma ko ka sunjatu nogondi ntoagunta kendi warni baru kibarunga hanna idan ke ummato fasangonta goña kene te fare sallallahu alaihi wasallam aga ke fare ngan nan daga warama duna gille la min da ka roda su ka gara tane watin kende ummatu da'wa asuni fare to nya kirnen karang amma ummatul ijaba kenni kannanga kubenuga tongondi ti farenga sallallahu alaihi wasallam nanti ke farnya qur'ana ga ga giralla no kunya na nyaka faren kamma na warada batte kunya to gonu ummatul ijaba wado hada idan yere kan ummato ga ga ni kiya aga ti fadilatu hadhihi al umma ka ummato fa songonta o kenni kan na ummatul ijaba warnu ummatul da'wa kan fa songonta ko ni dangani fa songonta ko wanda kungun dangani mana kafir nu no ga bugi no gonde amma ummatul ijaba faran ummatono kum songon ta gunya hakene kaya alayhi salatu wassalam bil kamiyya timaniya tijaten ay bil ajad tijaten warni manina ne nan di faran fa songon ta gunya ne kay mana jaten fa songon ta gunya hakene kay inga ba su ko humantenga warni fare sallallahu alaihi wasallam adan nabi nyimme ngari jaman nuwa ka hinai ada annabi nyimme ngari terebane walla ken ado terebane walla soro hillu ada annabi nyimme ngari tere men ta ka hini kenga kan palla ada jama gore go ngara ti da timme yumma to nyani ti da ngani ai musa di yumma to nyani ke kan palle inan ta daga ni riwaya nyugondi unzur ila al ufq hainde katta kagonga mana hainde katta tetenga farenga ra hainde nyano ada jama qur qore tanangari kunnan pungu banu kuya um musa soro kuya idan fare sallallahu alaihi wasallam agar ga kam mun de ga gadi aga dangi musa alaihi salatu wasallam musa u musa ti iwu maniya ati warni honnan kay Allah subhanahu wa ta'ala gadahi jama be ga tongonda aw di kemme matongondi nka ummatonun no gondi hasra go heda mo hasra go mo tamo hasra go de walakin faran ummaton ga we kenna tanda kita kemme ga ni ga ga soron la ba san ta kendi anda serang ari moto sira no gondi anda nan tan kaga ndame kita ba sun ta ken no gondi kelallan kutai kan ta no gondi idan faran umma to pasongon ta gonya ne ke timaniya ti jatenga jatendi faran umma to nu pasongon ta gore da paske igabunni wal kayfiyya aro nyammo kon kaga di faran ummatonu alayhi salatu wassalam ifa songon ta gun kaga kene ken nyammo kon ni maina ko no nanti faran ummatonu sallallahu alaihi wasallam pasongon ta su agabenni ay goni kannanga hadisa kenogon dere ay goni kannanga kenni tanyerau jine hadamaremme wakaini farangum matonunga iwarno arjanna korosina korosinanti yanga katan ummato me kemme ngani wa idan o ummato ke jaten bangenga ummato ke fasangontaku ñakene ken to onga basuya ka kaka bangenga ummato ka fasongonta kun kaga hakene warni kanyera ujina hada maramme wakka hinoy kumbe hakene ka Allah ndi korosnanti yanga katana e warno arjanna dirati kenta kutumma idan al-kameen al-kaifi ajad al alajad al alhay'a kamiyyan ni kan kannanga jate kayfiyyan ni kan kannanga nyammo idan farangu maton fasongonta kun babu nya kene kya nka kona fasongon taw ga kitanga na to ngondi tenan di kefare nyani anya gai aho honda minne susu ko mantende alayhi salatu wassalam walakin amma nanti nge to ngondi tay kunnunga an kan tanya ga ne dai allati laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana onya ga ne mani du min minne sude qawlan wa fi'lan wa i'tiqadan wa akhlaqan o tege mogondi o gollendi o sendenta hundendi o jikunun kagadi wasulu kana doro killu on nyaga suka humanten alayhi salatu wassalam ho wanda minona to ano tirni farenda kanya kammo ga adanya kunna adanya kunna sigin kanya ga ken nogon ada kanya kammo ga sigin na nan nyaga kanya mogodi ndo ngari fare sallallahu alaihi wasallam amin tengani nan nyaga do fare nga agada gara ko tambe riyadi salina nanti ka fare anyi iganati mariya idoro munji ka kamanga aiganati ko kwa harlenki ko aiganati ko har lenki ko antak iganati kitte garke hakang aiganati kwa ko ndam min nangara ka nan nanti faren da kenya ne na dabari walakin amma yala kem men nan gabawa anga serebe ngalli nanti ti farenda ka ko na ka golle ya kundwa ana te wona ya kundu woni jagalle ka to kononga farenda ka diga me kono kunna alayhi salatu wasalam woni jagalle to konona ko ni tanyam modi anna kunna ngaba wa ha kunta gaba sata kunna loga kana lamba ke kuma halle kunna ngaba ummato ke sata doken ta ni. fasongontaxu ke kona kitta angana saxay nanti ke farenya nan ñaxay hohondambinne di ke ana fasongontaxun kitta xinnati farengumma ton fasongontaxu ñani ke jatendi fasongontaxu ñammoxondi fasongontaxu an ke ngana hilla kappen do bidan kamma a hosironangawa arban wondega العاشرة فضيلة أصحاب موسى العاشرة مسألة من فضيلة أصحاب موسى موسى كفل لمنا كم بصنون تاغونا warni hube gani musa aka palle mana kube nu gada wara da bate ifa songonta wonni kannanga kenna gati iduru fi ali sawadun azim kenya mogo di hina gore ton kusanta bin ke dangani ta annahum ummatin gara digin antin ummatun ya tin dangani hada musa wa qaumo musa adi soronya hakene kai walakin ay gonunti gan kawa konni kammogo kasratu atba'i musa nanti anyi gan kawa konni fadilatu ashabi musa musa kapalle mun pasongontago ita gan kawa kan konni ala ashira kasratu atba'i musa ay gonunti gan kawa konni kunda warni hadisa kenogonde adi gaboyenya konin kaisa songontagunta nogondi makayeti konni ka ifasangontagunta nogondi walakin onati iren kaga imme do kara nyugoy fanu nyugoti honten na sabu nyamaniya kubenu haiga koy nanti musa ka palle munyenu ko ke jama gabe kundu kubenu ga tongondi tayani ma kubenu ga matongondi tayani kubenu ga tongondi tayama kammo kemberenga yala igara tongondi ke fakongonta hube ga khire tikenga na golli kenya make darja kiniyawa onati dokan tabu danga ni syekhul islam aga darti nyammo go bega ba suntare walakin amma ay gononda lagande nya kamman nan tanyi kan kawatini kasratu atba'i musa musa batano nga ku nga boyen babu nyen en kaka galle masala nyugo ya الحادي عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام الحادية عشرة تم دبانا دي عرض الأمم أمتون وكم عليه فارن كما عليه الصلاة والسلام كن قاها وهو ينيها كنكين ورنا الله سبحانه وتعالى نومتون بل فارن كما صلى الله عليه وسلم هينو اللي ودي هانا اللي كننا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم بجمورة فارن نغني صلى الله عليه وسلم angana angari soronga kafir naxutanga ngandina ke gajannan nukuncusukohumantenga an ken nan butimure warni annabi ñimmu ñugonu dangi kunda jaman nu akita an ken jaman nan pumiya annabi ñimmu ñugon dangi kunna serebane walla soro hillida kunya kita annabi ñimmu ñugonu dangi ima sere imme kita kemmirenga an ken ka jama hore ñaha kene dan batte bujumure faren dangani sallallahu alaihi wasallam wa hakada hillandin kagani kannanga fare na fasongon tagunga na kembangandi na ko innanti mani janka ayani annabi nyummun tu su ho gabenga batana mana jama be gara batu kenyam punga annabi nyummun tu ka humantenga wa hakada jama be gara batu ga gadi kunyam pa songonta annabi nyummun tu ka humantenga idan agam pa alla gam pa da ballin denya paren kam mana ummatoni gonu da annabi nyummun ko yayi yala ka fa ko nyutini wa amai tuni dokai sabu dangani alla na annabi nyummu ko ko farenga kuyinu hillewade hala butti mure faren dangana alayhi salatu wassalam hillandin kaga na umma to nun murgin ta gundi gabo yan kaga na ken koy الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها الثانية عشرة كم منذ هلاندي أن كل أمة ننت أمة بسغدي تحشر كم أمة وولني وحدها أباني مع نبيها كهني آن نبي منها أمة بسغدي awa wullini qiyaman kota abane nu soro ido nu hare salatu wassalam kayni annabi nyimmenga wa hakaza ibrahim soro kayni ibrahim musa soro kayni musa hudu soro salihu soro shuaibu soro dagana fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam awa sowadangani urguntagoya arno warjaga ga urgintagoɗoga ni kayne alaihi salatu wassalam ummato sugadi iwa wullini kahini annabi nyimmenga walillahi almasalu al'ala anai sasa itu on daga sirgore gongari nka groupe suga da ana sere wa murunu kenna nyaga kane groupe suga da ana sere wa murunu kenna nyaga kane aga suga daga na ga hajunya mundu ken tere goren yala aga ga ba taran ceren kare kare na kenya ga imman na wa anda tin dono gumanga yon kin kutu maka ha to ko halle aga imme jikken da gana tere gore a amundunu ma gana tere loge nyamundunu tere gore gore aha anda kita nanti grup nu kusu imman ka hakke be gara aga kunya imman ken na ngurgin ta su ika ha jikken da aga muri hon kita maka heti jikken da aga muri hon kita idan jalla gana nya annabi nyimme ummato suga di ga wulli ni kahini annabi nyimme nyai o ku ga ga gana wulli kahini farenga sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi salawatullahi wa salamu alayhi kenga so danga nurgin tagoya warna allah subhanahu wa ta'ala te wa tara kullu ummatin jasiya. kullu ummatin tud'a ila kitabiha dokan jawu danga ne qiyaman ko ta gibare gella ganani hinga kengal halad on nyagal ay oge fare sallallahu alaihi wa wasallam kanjon de ngada ngani digamen takende akenyan kanjon dina suka humantenda fil mahshar qiyaman ko ta hingana koto birambe daga nga nyana kata na minyim nyugonu ya hakati ligan la lagarun ni kanna nga ho ni hada maren men nga islamin da ka hiro fa tere munduno o kan kawa daga na kati tere be ana alla kan jo danga ni kebe ga daga na jahannam daga jahannam kebe ga daga na arjanna daga arjanna islamin da ka hirin tu su ko mante ho to gonya ga ni hada maren men nga daga nga nyana kata dan ya. kun cuati non daga kata hotane madaga ngalanya kata farenga sallallahu alaihi wasallam an ganata an ta faren dinan mutu duna da kiyaman ko tan amuru nan tan jagodi hada maram men tuwa ko na daga an kaman kan jana titen nyodo mena kan ube gada no kuban daga non oke fare sallallahu alaihi wasallam awada gana sujudi are sureranga ikaman jom na kan awi kamanya awa duanga nyana ni kaman tiga na tiga na tiga tungkanga tina danga ni griba ka sujude kai kebe gallingan dan nyaga na kenya nganda ngani kebe gallingan dan kanjon na kenya nganda ngani alayhi salatu wassalam kembere nga allah subhanahu wa ta'ala awa kite nyana be sugan kawa danu kube anga daga na yereng o kudan ke ke fare be ha kana ke akan jonde kafir nu ngarna di mintar na di re ana kan jondi o suka man te kiten na nyu hube kada kana no ko banna daga nonga yera kan jonde pai kada kafir nu na wa haka do dan ke ke fare ni sallallahu alaihi wasallam awa kan jondi ni ihaba tugunna daga ni kengane abu talibiya ali ihaba gani kebe ya kara kasra gon kam man kara salama gon di ndina ada kende ma farenga dina gan kawai yan kawayangan kata dingira beya faren da allah wa bakayerenga dingira ñugoyatini kenda bahbah tunkanga daga na warayere ñawa sikkindin koru hilli kamma nka i toxendi i pisansin korenga na lullanga suputene nangari ti toxenga ken ka jahannamu nukundenga keɓe ga nuku xorenga ga idan yere akan jonden da ke kafir ka kana kenga na abu talib ya nkama katina bugandi jahannamu nogondi de na hana girndi dingira kote nga kata dingira ya kebe ga new dinan ta hana ke ya wa haka da hakada akan jondini silaminun kutanon dangane al-usatu min al-mu'minin kutano galli mu'minunun de akan jondini honu da kunnan kawa daga na yangan kata intaga yangan kata ne wa daga na ro arjanna awa kan jondul honu da kunga baka imbenni nalli dunya arjanna alayhi salatu wassalam walakin an garanya hilla kapana ngaranta kan jondin anga baka jahannam nalli arjanna kendi gamen tano an garanya hilla kapana nga faren farenta kan jondin anda ngana alayhi salatu wassalam anga baka jahannam nalli arjanna an garanya kafiringa aranta kan jondin anda anga baka jahannam nalli arjanna warne kanjon de qiyaman kota ma alla nan dunge kanjon de nganyaran kembe dangan nanti ya bo kanjon de nyin ko me plana dangan kebe kaga kanjon de nan dangani nan dunge ten kaga dangani ya bo ndungan ten nan kanjon an ya'zana li shafi' wal mashfu' shafi' ni kanna nga kanjon de kebe ga kanjon de mashfu' ni kanna nga kanjon de nganyana kebe da dokan tabu dangani oke fare ke be hakene ke gelle ta o ku ga ni katta tay yara urgin ta ko tana ke kammawa walakin kon wullini dabate len na wulli dabata na na hana to ni ta gelle dunat anna ga de ho wonda minne suko an anna tu ke duna be hakene ke duna daga menni honne adallo dalla ala ni kannanga nyame nyali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 كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولا تدع مع الله إلها آخر كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون إنك ميت وإنهم ميتون ترسو أنت نونغا أنت تنون تكهون تنونغا أنت la sen tanonga mo fa turon ni ko akon ni nanti dimma be ga yanka nanti kullu man alayha fani wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kima litanu nti kena konu kamma kana hadamare munya kamma kam falla allah subhanahu wa ta'ala tu kullu shay'in halikun illa wajha lahu al hukmu wa ilayhi turja'un onati bowondan binne sugada sukomante ñemena ken nan togono yonkiranton banede tagaw kuy wa ñemene men ta ñemene ŋuñeke ga a yoma tubaddalu lardu ardu lardu wasamawat ken palle allah subhanahu wa taala ti dallenni kannanga itten nanga giden nanga lambu ho howondan binne gane awa ñemene tunkantim inna jaalna ma ala lardi zinatan laha لنبلوهم أيهما أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا إذا هو غندم بالنقدي أن يمنع كم هو غندم بالنتنونة نانتي كان نو كنت يمنع كم هو غندم كيتين أرقصهم بيغني الله سبحانه وتعالى كن كفاميني فيك منا جهنم نغني فإذا برق البصر وخفف القمر وجمع الشمس والقمر ها يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره إذا دوك أنت أبو دعاني هو أنت أنا منه gella gane ho ganya mena ya gare lungwe lemme lungwe kali ngwe business lungwe ke jamane lungwe kube kana lungwe amma kan kuma Allah batengo amma awando tauhidin naga amma kanya sawi nan kinya bidanga amma kanya sawi nan kinya hilla kapendo na paka hunga ya ke lanu grupu ke kanga na su ko man tempa lenki onta tere sondo meto Allah na al hala nuntu walakin an gana hogabe alhalan fai an ŋunuwa parce que kebe ga konni lakkendi aro kebe ga gollidi wago kammundo ŋuñe munafiqa kun kani kannanga an almunafiq annifaq ni kannanga maakudu min nufaqai liyarbu gwankumme munafiqa kun an annufaqa ani kannanga hujrul yarbu gwane ten kumme lakan gabi gabi gabe nya hakana kenga munafa an ken ngana ngara aga na diga mu do me antina te din tuni bana tani an palla ga kabe nya idan munafiqin ka islama gon no ganda ana ko ni do islamu nya ni ana ko ni ka palle masugi ka ken kannanga islamu ina nun kallinga Allah subhanahu wa ta'ala ti wa in yaqulu tasma' li qawlihim lihalawatih itu ga melu ngen dangani indi nene ngutan ni ceng kada har kan ni gantang maka he ya li halan ka comfort ma be ga ceng kaga ha an ngani ngare kaga kan na kam mo kana no ha so jibu ka je samuhum tun kan ta ga gari ni ma an ko to ka annahum khushubum musnada walakin qiyaman ko tayro ran ni kan nanga إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار iyana sureranga a sukomante yana sukomante ngureranga idan doken tawabu dangani magandu halaki magandu perdindi khairna kannan kagadi الاتباع بالنبي صلى الله عليه وسلم باتيت أن نبني منا متابعة الرسول بسنة أن يهم مراهنا أنما فارن باتتان فرد أن لك serebe ka kana ti kera alla bata manta walla do fare nganda garenya ko aw kuni tauhidu nyamu nyam kun kunta sunna mun da do to ko mo gondi farla nu nyon ko to man yuta'i rasula faqad ata'a allah angara fare mbadu tanda alla to atayu allah wa atayu rasul jan ko ni no kuntu su ko mantenga idan sunna na utam nyammo on tu su ko mantenga do hada on ka الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء الثالثة عشرة الثالثة عشرة تم سكندي قلة من استجاب يم اللغة يم كبيرو كذا جاب الدنيا للأنبياء النبي من دعان كبيرو كذا جاب الدنيا النبي من دعانه قلة كل لغة لغة نهاية ورناتي إلى النبي من غري وما هو راهقو والنبي ومعه رجل والرجلان والنبي وليس معه أحد annabi ñimme go jamannu a kahine honu serebane walla soro hilli wa kahine kenga ido wakangari kemma sere imme kita kannan kaga gabenni masalan kebe imme sugatinini islami nga sasa hilla kappana aɗo mumini tawhidi ñemme kannan gabenni o وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون الله سبحانه وتعالى أن لك سرنتو سكهم أن تلقى أتي وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله وهكذا كنا تقول غاغد قياما قوتا وجينا سكدي آدم رمندي تربانا لون أرجنا وجينا سكدي تربانا لون أرجنا idan sorobenu gara jabin denya annabi nyimmun danga no kullo goye sasa anna mundan na loken jamalo ga di tungun kamma manga ka pahala kin to kwai ko sere ko anga na diga men ko na danga na nan jabi kan nanga ti sere be ga ke kamma ga diga ga benya ni ke banen ta ke kamma karta imen ta kenya na karta imen ta kenya na modi ko gore ke me karta an ta kenya na wa karta an ta kenya na awara da batte ato nga na ya ke ban kan da kan tuwa hatana الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده الرابعة عشرة تم دون غتنها أن من لم يجبه أحد nanti yemme ke besere bane gama ajabi annabi nyummun nogondi yati kengarni qiyaman kota wahdahu abane annabi nyimme besere gama amma tere kita ken ka kita annabi nyummun nogondi wa hakada anken na maga simma ko ama hinyi mogondi ada hintu ko idi annabi nyimmu idi da hidun tu suka man tenti mandia alla ga dinya marti ho dun tanga hu da suka man tenti mandia annabi nyimma be sere ga ma ba aja ga bana le ne qiyamam kota fayala al hasra nimi sa ken kamma sere be ga manna ananyu aga ma maton tu su sere bana makita hube ga annabi nyimmen jabine la garaba kai bin taken no gondi nanti yalare munda yakunna min do onati hinta keñammogodi ibrahima alayhi salatu wassalam ahaga ahzarani kannanga ha allah gonne makaye allah imeda gir nanti manini igonne ñani ma kana linnabiyi walladina amanu أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ma تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أما وعدته وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه أه؟ وهكذا نوح عليه الصلاة والسلام أرى يغني منيا ما ذاك الله كما كافر يمني منو ذاك ما ننترني الله تعالى أن كم ها إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح golli buru nyangare nyani maka ayati maka intir ni baka akbare nga fo fo fe fe fe fe ndu uremme halaki kayni halaka nonga har bambu sengar na do mera ga hakati men no kuntu suka ma ya bana yar kam ma'ana na diga men tu suka ma tan kon adam man ko haben dangani ta'awi ila jabali ya'simuni min al-ma' qala la 'asima al-yawm nahon dam min suka ma tan ko إلا قرن يكاننا وحال بينهما الموج فكان من المغرقين جلدنا دا موت ردي لا غرق وتا نوح لوط يقنك ها امرأة نوح وامرأة لوط الله سبحانه وتعالى دا منيكوني كانتا تحت عبيدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الجاهلين idan magandu marta nan dikke doke an kam ma kai fi nan ti ira mundi wonu da ma kai fi dikenga kande na Allah ma halle men ton do ma wanke magawa ta nan ka fondo men nan tam maga sere ko anga nyuni tawhid nyambe nya walakin sondo wa anga sere go ga men ni aga ga ni musriki nye amma are ni gon ni tawhidi yemma nye sonno men ngana ma gawai lana na roni ka kapen non walakin sonno mun na kan na kaga kunna allah subhanahu wa ta'ala ya kitenni wado hada dokan tawuda haga tu hada maran ma anna allah nyaga anan tabatin di kande nya kam anan man ka kaga ana ken turon nan dangan haga tin tu su ko mantenga on daga الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة الخامسة عشرة عدم الزهد في القلة كم ذكر غندي ثمرة هذا العلم كيف أغبها كنك كنها أي ترم كنك أنها أنها كنك أنها ona tunanti annabi nyummu nyugonanonga janka sirema ibane ana hanni kannanga wa huwa adamu al bil kenni kanna nga kannanga marsayin balagunga ti gaboyenga marsayin balagunga ti gaboyenga oku ganatu nanti janka annabi ñummu nga kumbane arini inta sere kitta wado o oku aga gilli nan daga ka huti jan mun groupe nga walla kenga karle mun groupe walla bidan kumego ti barmande iya gabunni wa ni gamen tanonga o ko aga gilli nan daga ka umorin ta alban group ngan nan ti warni mazor tan na ta kamawa ha o ko halle na ta tunan ti janka to ngumma nan peti gaboya anga tongu munyini ilo gonyani anga tongu munyini ka ka dinno kun nyugonu igabunyani ay gonu maga tongun ni kan nan ta be group be gabengani e go be suga ro kebe di ti be suga manin ka ta tan kan ka ta kundunga maka ka ta su yide kenga hiduna gillanga no kunya ha tibe suka nyugon kasa kan nyugon kasa maka nyugon kasa si de angana nyugon kasa su nukui angana nyugon kasa nyugon kasa indi idan ke to agu ga ga itram men ni kan na ngana han ni kan na ken nyugar ni bane wa huwa ken itram men kan na nga adamul ightirari martai madagunga bil kasra tigare dun konu gaboyen wa adamu zuhud aro ballin bala gon kaga pel tilla do gayndi o ku kana tu kenyo ko balla daga na to ngundi ngaranga nan ti bar manda iga boye tiwa o ko balla to ngundi ngaranga nan ti bar manda honti ma miskinu nyani ha ha nu so kande halal i halakim wa ma naraka tabaka illa alladhina hum araziluna badi ar-ra'yi tabana ndi halakitanni do kan tabu dangani maga bara to ngundi ngaranga nanti logo maga bara to ngundi ngaranga nanti korinto nyani maga bara to ngundi ngaranga nanti lemunun kane kadi to ngundi ngira amundu atanni masalan terebe gana miri sheikh abdul qadir rahimahullah agani ta kuno na gaire mo gombe mellem men yere wa nka ati ona to munya kamma ke andi malingere ya o wajiki tawhiri kaba gadi birenya kamma fata kamma allah subhanahu wa ta'ala gana hinne kirse ke narondi jannatul firdaus ri nanta to ngumman munda yala ho bonai nanta ma imelle munaka o ma bonai renga on daga السادسة عشرة mhm. الرخصة في الرقية من العين والحمى السادسة عشرة tammundo tummundi arrukhsatu newndindenga fi rruqyati masandendi min والحمى أدو توغن دونكي كنغنا أمبن ولا نانكني إذا لو نندم بابو نيها كنكن نانتي مني anani sere sasa adan ya yaga burunga ga nyangon kamangadi odanga idingira gabi gabi gabe anna masande nya alla ga kisna ga nyangu mo gombe ne undinde nyan ke basun takad walakin masande kenya sere angara masande ko mogombe arruqiyatu shar'iyyah walakin sasa ma sandun ni kannanga arruqiyatul maliyya parce que hoga ruqiya nyana ma sande nyana kalti na ndunadi idan kitaba nyugo bugo nanti al farqu بين الرقية الشرعية والرقية المالية وهكذا أناني هو قد أنبنو ساكا كن نتوغي من ينتو دانبنو ولا سمك دانقمي na ken kaga masa newen babu newen masala nya kana ke ken kaga di nas السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله سلف سلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني السابعة عشرة تم دنيا رندونا عمق علم السلف سرسر ساوان تقطوا أغنجي هنا ورسمت منا لقوله أدقى من دعنا معنا سعيد بن جبير أغت قد أحسن mani yemme nga kenda surondindanya yemme kebe intaha aga kempe ila makatahonga samia agada ken mugu warnan kenda kanna la ruqiyata illa min ainin aw huma ada tamu kembranga yammen da surondin denya ato agon kempa ga amma ta adu kilifni na hoko Allah fare sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ta anti wa ma ana min al mutakallifin Allah subhanahu wa ta'ala kadi ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا دوكن تابو دغني sirisiri sawan ton to a kun nju he ke aga ti yemme nda suron ne yemme ke be kan be ka ta hon aga ramu walakin kada wa kadan qatam pallati ke fulana do ke fulana fa ulima kam beranga itui an al hadith al awwal lan ti hadith hana ke la yukhalif al thaniya kan ta hillan dike sogen hadith hana ke hodan kini walla kan ga he ya ganyan undan kita annan daga ma sande muru sun ta tikenga hillandi keda koy ba sun ta tan kanga na ma sande ke muren to ono kenya tirenne idan wa me so wa so gen tanonga alla wa daga na ke muru honten ka ho sirenni kanna ngana muren to ononga imam sori أجي الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه الثامنة عشرة تم تقول بعد السلف سرسر ساوان تقول مدح الإنسان بك هذا مرمن تيغان مغا بما تهون هو كبه ليس فيه كن من ياد warni hube gani ke ya hadisa ke hillandana ati amma inni lama akun fi salatin walakinni ludughtu kam faqatin jamai salladin qahwan din qini idan ada ke koti mani ya suronna maga digi ini goy goya masalan ku sa sanga adina ana kitabe go ko banta ho to kitabe kada ha he kanyet ina ta danga ni modi go alfa ma ga gungu maka ti an an nyina kan ma hari huruful hijai ni ma madu kenga nganga na kitabe ngara he kenda to ko kunga kanya kitabe tanai ada ga dubi mo gombe walla tasbiha ta korosa kanna ho gillen ngara maka an an nan an tin baraka da allah pin ko nganya na mana kitenya dan to ho kon maka he ha walla kan anna serengara ana duti go ndanga na timana kagan e eh, go urdun kan kontan e eh, go aku muini kan kana mene maka e ya akhi a a aga wini sallini ya kai bin kai pinya kene kenga kai bin ni kan nan nda hongara daga cuma nya ni tange kenna ko go sir sir sir sir ma baka bakati ka mun da kenna mugi tangenga yani oku oku anan tugana ha imamu malik anyi kan no ganda gana ina filene ana minjin musar nyugana kenyartini sujudi dingiranga aren men tadangani ke xatinga kanna sallibate ke amma xa xorintangenga soronga simmana nanti nga dingire go ana ñimma kiñanonga a <laughs> ah, okuxa a wote hotinda e eh, tikenganti keya nta allah dan cuti agantanga maxa yi kiñanduya agana buganga haten ne ñen ho ada haten ne ñen ho ada haten kote ñen inta ha ta keɓane hata kenga dikre suntanonga التاسعة عشرة أه. قوله أنت منهم أه. علم من أعلام النبوة التاسعة عشرة كم من دكبني قوله فلن من عكاسة دغني أنت منهم أتانك نقل لتنجر كوجين فدا مرمينا علم كن تاغمان شاي من أعلام النبوة جلال النبي ما كنت تاغمان شاي ngarawatinanke nangana alkabangidiwa abadan ngana konda garen kono وندقا العشرون فضيلة عكاشة العشرون تنفلا لفضيلة عكاشة عكاشة فسنوان تاغونا awatar ni do mena ganen kaywatu kiyaman ko tallan ta ko tinan tayan gan katana ke su man tenda na jihadu nya tamundo hillo maga sedum pura gun kita ida kari jihadu nya di sedum pura gun gon on daga الحادية والعشرون استعمال المعارض معارض الحادية والعشرون تنفل دبانا دي استعمال المعارض بلغون بل هون وكون قد نلما غونا warni igo kegata farendangan allah ñagan kanñiya ati sabaka ka biha ukata ukasa ukasa dancama amati igo kega anta gelliya amati anta ke kitaka ati ukata dan ukasa dancamay arawañana igo ke inugonda no nogondi ka da balli hon oko ganotina he men dan griñimendantadi mana kani ke sirana mintirndi wa tosgo ku tai tai nyen girinyi men ali kawa min ne wa man kan ne wanda ga daga الثانية da حسن خلقه صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى لا تمون كاغتي وإنك لا لا خلق عظيم أكو غنيتي دون قن ينجل لندو كارن تزكو من تنغم الثانية والعشرون تم في اللون هلاندي حسن خلقه صلى الله عليه وسلم فارنجكم فصنون تاغونا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم